والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis 23 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 36 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin allah maɗaukakin sarki innal ladina kafaru لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة bisa ga ka'ida za mu tashi ayar da ke biye mata kenan aya ta talatin da bakwai amma za mu dawo mu faro daga farkon aya ta talatin da shida ɗin innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a kuma ina jin wannan shine darasin mu na shida a cikin sura bismillah إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم Ubangiji madaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafurce lau'an anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce duk abin da ke ban ƙasa baki ɗaya nasu ne abin nufi kowanne ɗaya daga cikinsu a lahira da za a ba shi dukiyar da ta kai dukkan dukiyar duniya baki ɗayanta wa mislahu ma'ahu kuma a ƙara masa wata makamanciyarta duk ta zama tasa ce mallakarsa ce liyabta dubihi min azabi yawmil qiyama lallai zai iya bayar da ita dan ya kwaci kansa daga azabar tashin alkiyama daga azabar wuta kuma ko da yayi hakan ma tuqbila minhum ba za a karba musu ba domin rana ce da ba a karɓar fansa a cikinta yau a tun minha shafa'atun wala yuqbalu minha adalun wala hum yansarun rana ce da ba a karɓar ceto ba a karɓar fansa ba a karɓar beli walahum azabun alim da haka azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa babu ceto babu kuma fansa a ranar tashin alkiyama kamar yadda muka yi istishhadi da waccan aya ta suratul baqara daidai bayani game da wannan aya kusan ya gabata a darasin mu na jiya illa iyaka ayar ta nuna cewa kamar kafirai kadai za a cewa haka ba za a karbi fansa daga wajen su ba kuma ko da me za su bayar din Allah madaukakin sarki ba zai karba ba inda abin da za su bayar zai kai dukiyar duniya da ninkin sa Allah ba zai karba ba a wata ayar in ma da a ce cikin duniyar zai kai na zinare ne Allah madaukakin sarki ba zai karba ba innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala yuftada bihi to amma wata ayar kuma cikin suratul hadid tana nuna wannan hukuncin ba kaɗai ga kafirai ya takaita ba hatta munafiki shi ma ranar lahira zai samu kansa cikin wannan mummunan hali zai samu kansa cikin matsananciyar azaba kuma zai so a ce ya ba da wani abu na fansa don a kyale shi amma Allah ba zai karba ba Allah ba zai karɓa fansa daga hannun munafukai ba kamar yadda kuma ba zai karɓa ba daga hannun kafirai kuma a ƙarshe zai haɗa su baki ɗaya cikin wuta inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ayar da take nuna haka cikin suratul hadid ubangiji madaukakin sarki ce yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqtabis bismin nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran فضرب bisur lahu babun باب باطنه فيه rahma. wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله sai Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun ana nufin munafikai wala min na kafaru yau wuni ne da ku ba za a karɓi fansa ba daga hannun ku munafikai wala min na kafaru ballantana kuma daga hannun kafirai ma'awakum naru makomarku baki ɗaya ita ce wuta hiya maulakum ita ce majibinciyar al'amarinku wa bi'sal masir tun da makoma ta mutum idan ta kasance ita ce wuta Allah ya tsare mu to da haka wannan hukuncin bai takaita ba kadai akan kafirai ya shafi hatta munafikai a ranar lahira ba za a karba wa munafiki fansa ba abin nufi in dai ka mutu kana munafurci munafurcin da yake kai mutum zuwa ga fita daga musulunci to ko shakka babu a ranar lahira makomar ka ɗaya ce da kafirai abin da Allah maɗaukakin sarki zai mu'amalance ka da shi daidai ne da abin da zai mu'amalanci kafirai da shi Allah ya tsare mu Allah ya ce yuridu na an yakhruju minan dari suna son su samu damar fita daga wuta wa ma hum bikharijina minha amma da dai su ba masu fita bane daga cikin ta su suwa munafikai da kuma kafirai za su so a ce su fita daga wuta idan suka sha azaba suka sha azaba amma Allah madaukakin sarki ba zai fitar da su ba ubangiji madaukakin sarki ba zai sauƙaƙa musu ba ba zai saurara musu ba alamar da take nuna suna son su fita maganganun su da za su rinka faɗa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun haka za su rinka ce ya Allah fitar da mu daga cikin wannan wutar in muka sake yi maka aikin sako kamar yadda muka yi ka samu da farko lalle mun zama azzalibai sai Allah ya ce iksa fiha wala tukallimun ku nutsu a cikin wuta kar ku sake mun magana alam takum ayati tutla alaikum fa kuntum ah- anha tukadhibun shin yanzu ayoyi na ba da ana gaya muku ba amma kuke karyata ba kuke girman kai a wata ayar ubangiji madaukakin sarki yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي kulle كفور sai ce wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal qala aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir ubangiji ce wallazina kafaru lallai kafirai lahum naru jahannama wutar jahannama ta tabbata a gare su la yuqda alaihim fa yamutu ba za a gama da su a cikin ta ballanta nasu mutu haka za a bar su su yi tashan azaba wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba za a saurara musu ba daga azabarta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab in ma fatin jikinsu ne suka zagwanye suka narke sai a sake musu wata dan su ci gaba da shan azaba da haka la yuqda alaihim fayamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha sai Allah ya ce kadhalika najzi kulle kafur irin haka muke sakan kawa dukkan mai yin kafirci wa hum yastarikuna fiha zaka ji su suna kururuwa a cikin wuta suna cewa rabbana akhrijna ya ubangijin mu fitar da mu daga wutan nan na'amala ghayra idan muka fita daga za mu yi aiki ba irin na da wanda muka yi aka samu a cikinta ba ma'ana zamu canja aiki sai Allah ya ce da su awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar shi yanzu ba mu tsawaita rayuwarku ba tsawon ran da ya kamata a ce mai hankali ya ɗauki izina kun yi shekara talatin arba'in hamsin sittin wasu kuma sun haura shekaru ɗari amma duk da haka ba ku ɗau izina ba duk da haka wa'azi bai shige ku ba sai yanzu kuke tsammanin a sake baku wata dama da haka walam nu amirkum ma yatazakkaru wa ja'akum an-nadhir me gargadi kuma ya zo muku sai Allah ya ce fa ku ci gaba da shan azaba wa zalumi na min nasir lalle azzalimai ba su da mataimaki to kaga maganganun su suna nuna cewa suna son su fita shine na an yakhruju minan nari za su yi wa Allah magiya in sun fito ta nan a rufe kofar in sun zagayo ta nan a rufe kofar wata ran in sun yi magana a ce kar ku sake magana Wata ran in sun yi magana a mayan musu da mummunan magana a gaya musu bakar magana da za ta kona musu rai kai wani lokaci ma da kansu za su rinka zuwa suna kama kofar wutar kamar za su buɗe su fito shine Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azab al-hariq duk lokacin da suka yi yunkurin za su fito da ita saboda daga cikin ta saboda tsabar tsanani da wahala da azaba u'idu fiha sai a sake mai da su cikin ta kuma a ce da su wa zuqu azab al-hariq ku dan azabar wuta a wata ayar kullama aradu an yakhruju minha أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون idan suka yi yunkurin za su fito daga wuta Allah ya sai ya sa mala'iku su ingiza su su daɗa tunkuɗa su daɗa mai da su cikin ta kuma sai su ce da su ku ɗanɗana azabar wutar da a da duniya ana gaya muku kuke karyatawa kuna musu kuna ganin kamar abin ba zai zo ba shine yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha za su so su fita daga cikin wuta amma su sani su ba masu fita bane daga cikin ta walahum azabun muqim azaba ta dindindin lahum ta tabbata a gare su Allah ya tsare mu ibn kasir ya ce ai da'imun mustamirun la khuruja lahum minha za su dawwama a cikinta babu batun fita a cikinta yan kalidi na fi hali ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan an yi hisabi yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna to akwai waɗanda a aljanna a wuta ba dawwama za su yi ba to da aka sai Allah madaukakin sarki ya rinka sa ana ceto su a hankali a hankali wani zai yi shekara ɗari irin ta lahira wani zai fi haka wanda shekara ɗaya kaɗai a lahira shekara wuni ɗaya kai kaɗai a lahira shekara dubu ce a duniya to wani a haka sai ya yi shekara dubu irin ta lahira wani ɗari gwargwadon laifinsa gwargwadon yadda aka ɗiban masa to sai a hankali Allah maɗaukakin sarki ya rinka sa ana zuwa ana ceto ana zuwa ana ceto har sai duk masu ceto sun gama ceto sai Allah maɗaukakin sarki ya ce duk masu ceto sun yi ceto yanzu sai ubangijin talikai ya rage ya nasa ceta don haka sai a zo ga wuta babu abin da ya rage a cikinta sai waɗanda imaninsu bai fi ba tsinin kan allura kadai wannan gwargwadon tsinin kan allura shi za a rinka hangowa na haske a cikin wuta amma baka ce duk waɗanda suke cikinta sun ƙone illa kadai imani wanda bai fi tsinin kan allura ba ke cikin zukatan wasu da shi za a hango su da shi za a gano su sai Allah ya ce da mala'iku ku fitar da dukkan wanda a cikin zuciyarsa akwai imani daidai da ƙwayar zarra su ma irin waɗannan sai a tankaɗe a rairaye sai a fitar da su yanzu ya rage cikin wuta babu sauran mai imani to sai a ja kofar ta sai a kulle yan aljanna kuma daman sun gama shiga duk wanda aka ce ta daga wuta an fitar da shi ya kone manzo Allah ya ce ya zama kamar gawayi sai a kai shi akwai wata korama a kofar gidan aljanna ana kiranta da ma'ul hayati anan za a sa duk wani dan wutan da aka fito da shi bayan ya kone a wanke shi in aka wanke shi sai ya dawo sabo a buɗe halittarsa a girmama shi kamar yadda aka halicci annabi adamu a karan farko ma'ana da zira'i sittin to sannan sai a buɗe aljanna sai a sa su wannan su ne ƙarshen shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma kofar aljanna sai a kama ta a kulle to sai Allah ya sa mala'ikan mutuwa ya zo da mutuwa sai a zo da mutuwa a sifar rago sai a zo tsakanin wuta da aljanna mala'ika ya yi kira ya ahal aljanna ya ku yan aljanna kowa sai ya leko sannan ya kira ya ahal nar ya ku yan wuta kowa sai ya leko sai ce da su to kun ga ga mutuwa wannan ita ce take muku barazana a duniya wannan ita ce in cuta ta cuta in aka saukar da ita ga mara lafiya sai ya ji sauki in dai ya kasance mai imani domin wata cutar maganinta a mutu in dai da imani in ka mutu sai ka huta wani bala'in maganinsa ka mutu in ka mutu inda imani sai ka huta to da ka ga abar da take muku barazana ita ce mutuwa an kawo ta a sifar rago sai mala'ikan mutuwa ya danne mutuwar da kanta sai yanka ta da haka sai a ce ya ahal jannati kulu la maut wa ya ahlan nari kuludan la maut ya ƴan wuta ku shiga ku dawwama babu batun mutuwa magana ta ƙare. ya ku ƴan wuta ku shiga ku dawwama babu batun mutuwa mutuwa ta ƙare. to a wannan lokaci ne zai tabbata cewa ƴan wuta lahum fiha azabun muqim azaba ta dawwama ta tabbata a gare su ba za ta yanke ba har abada sai dai ai ta canja salo in an azabtar da su da kaza a canja azabtar da su da kaza in an musu nau'i kaza na azaba a canja a yi musu nau'i kaza Allah ya tsare mu na'am والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وبنجي مدوكين سركية والسارق والسارقة والسارق للي براو نمجي والسارقة دبرو نيامتي فقطعوا أيديهما وينكي هنوانسو باكي لا يغدا بين abin nufi in namiji ne a matsayinsa na namiji ya yi sata kuma abin da ya sata ya kai a yanke hannu a inda ya satan waje ne tsararre to sai a yanke masa hannu shi nasa kwaya ɗaya haka nan idan mace ce ita ma nata kwaya ɗaya hakan yasa aka yi tasniyar hannuwan aka ce faqata'u huma ku yanke hannuwan su guda biyan sawa'an namijin ne ko macen ko kuma su biyun ne in shi kaɗai ne ya sata hannunsa shi kadai za a yanke in ita kadai ce hannunta ita kadai za a yanke in su biyun suka haɗu suka yi kowa a yanke masa hannu faqata'u aydiyahuma ku yanke su guda biyu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata nakalan min Allah banka shi daga Allah wallahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima lafazin wasariq wasariqat wasariqatu malamai suka ce wawun din farkon kalmar wasariq wawul istinafi ne ma'ana jumla ce sabuwa fil maganar da ake a baya an gama yanzu wata sabuwar magana aka bude da haka wawul ibtida ko wawul istinaf ita ce wasariq wawul din farkon kalmar asariq kenan kaga kalmar asariq da asarikatu mubtada ne asariq din mubtada واو واو الأطف السارقة معطوف على المبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وكنان خبر din shine فقط أو أيديهما ku yanke musu hannu in mun ce asariku da as mubtada khabar faqta'u aydiyakuma amma waɗansu malaman suka ce an yadda wawun din wawul ibtida'i ne asariku sariqu mubtada amma khabar din ba shine faqta'u aydiyahuma ba khabar din ana kaddara shi ai fi ma yutla alaikum asariku wasarikatu ko fi ma auhaina ilaika as sariq was-sariqatu ana nufin hukumuhuma cikin abin da muka yi wahayi gare ka akwai hukuncin barawo namiji da kuma barauniya mace cikin abin da ake karanta muku a Qur'ani na ayoyi akwai batun barawo namiji da kuma barauniya mace da aka as-sariq ana nufin barawo as-sariqatu kuma ana nufin barauniya kaga bambancin kawai shine ta'u da dake cikin as-sariqatu da zaka cire tu din nan ita ma ta koma sariqu sariku namiji sarikatu mace a wata kira'a a madadin as-sariqu bid-dhamma was-sariqatu a as-sariqa was-sariqata sai zama as-sariqa da as-sariqata maf'ulun bihi ne mansub bi fi'lin muqaddarin mahzub taqdiruhu iqta as-sariqa was-sariqata ku yanke hannun barawo namiji ku yanke hannun barauniya mace to amma wacce kira'a ce shazza qira'ar jumhuru was-sariqu was-sariqatu faqadu aydiyahuma jaza'an bima kasaba malamai suka ce me hikimar da ta sa a nan wajen barawo ko wajen sata sai aka gabatar da namiji kafin mace aka fara cewa as kafin a ce as-sariqatu me yasa ba ba a ce as-sariqatu was ba a kawo mace a farko sannan namiji suka ce saboda jarin sata karfi ne to shi kuma namiji ya fi mace karfi kuma galibi kan ka samu barauniya ɗaya sai ka samu barayi maza goma maza sun fi sata akan me mata kuma jarin da ake sata da shi na ƙarfi maza sun fi mata yawansa shi yasa aka gabatar da namiji kafin me mace amma duk da haka ba a rasa a wani lokaci a tim din barayi kaga har da mace amma dai ɗaiɗai ko ake samun haka ba da yawa akan samu mata barayi ba an fi samun maza barayi kafin a samu mata barayi to amma a wajen zinafa sai aka gabatar da mace kafin namiji azzaniyatu sannan wazzani a nan ba a ce ba wazzani wazzaniyatu ko azzani wazzaniyatu suka ce saboda shi ita kuma zina mace ta fi contribution akan namiji sai mace ta ba da fuska sannan namiji yake iya zina da ita sai mace ta tallata jikinta ta fito da tsaraicinta sannan namiji yake gane mazinaciya ce ya bita ta da haka mace ta fi ba da goyon baya ko kaso mai tsoka na tallafi a yayin zina shi yasa Allah ya fara maganan mace a wajen zina kafin ya faɗi namiji amma a wajen sata maza sun fi sai ya fara faɗin namiji kafin ya faɗi mace a nan assariku kafin assariqatu amma a can azzaniyatu kafin azzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ubangiji madaukakin sarki ce a yanke hannunsu aya ta ce a yanke hannu wanda kuma hannu yana da faɗin ma'ana kan ɗan yatsa ana kiransa da suna hannu a larabci shi kansa ɗan yatsan ana kiransa da suna hannu a larabci sannan wuyan hannu ma hannu ne gwiwar hannu ma hannu ce kafaɗa ma hannu ce shi yasa za mu ga mutane sun sha bambanta fuskar fahimtar wannan ayar akwai waɗanda idan aka yi sata su kawai kan ɗan yatsa suke datsewa mutum suka ce domin shi ma ai hannu ne ubangiji kuma ta ya faƙaɓa'u aidiyahuma kuma a yaren larabci kan ɗan yatsa ma hannu ne wasu kuma su datse yan yatsu su ce su ma hannu ne wasu su datse wuyan hannu su ce ai shi ma hannu ne wasu su datse gwiwa kai wasu har kafaɗa suke cirewa kawari to kaga irin wannan ana da bukatar a samu bayani yankakke me raba gaddama tsakanin me ya kamata a yi wanne ne na daidai wanne ne ba daidai ba domin idan suna ya kasance yana da faɗin ma'ana wannan ya ce kaza ake nufi wannan ya ce kaza ake nufi wannan ya ce kaza ake nufi to kaga nan an samu ijayayya ba ka da damar ka ce wanda ya yanke dan yatsa bai yanke hannu ba tunda dan yatsa ma hannu ne wanda ya yanke wuyan hannu bai yanke hannu ba dan wuyan hannu ma hannu ne ba za ka ce wanda ya yanke kafada bai yanke hannu ba kafada ma hannu ce to anan ne fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul to sai mu koma mu ga a sunna manzo Allah wanne ya zaba a matsayin hannu da aka yi sata a zamaninsa wanne ya yanke da aka annabi sallallahu alaihi wasallama wuyan hannu yake yankewa kuma ana fara yankewa hannun dama ne idan mutum ya yi sata farko abin da ya sata ya zama ya kai limit ko geji ko adadin abin da in ka sata a musulunci za a yanke ma hannu kuma inda ya yi satar ya zama waje ne mai tsararren waje yana da security domin idan ka banzatar da kayan ka dan barawo ya ɗauka ko da kayan sun kai a yanke hannu ba a yanke masa hannu dan kai ne ka fara sakaci kai ka fara banzatar da kayanka ko ka kwanta ka bar kofar gidanka a buɗe ko ka kwanta ka bar motar ka kofa buɗe kila ma har da dan mukullin a jiki shi ko yazo kawai sai ya ki ya ƙara wuta baka da damar in an gama shi a yanke masa hannu sai an fara tambayar sa a ina ya ga motar a bakin titi ya ganta ya ya same ta a kulle ko ba a kulle ba a buɗe ma ya ganta to ya ya samu mukulli ai da ma dan ta a jiki sai a ce a to shi ma mai kayan shi ya sakaci da aka shi dai barawo sai dai a masa wani hukunci amma ba za a yanke masa hannu ba sai dai a dan masa jan kunne a dan masa gargadi a ce goban kaga kayan mutane irin haka ka kama gaban ka kyale musu kayan su shi kuma mai kaya zuwa dauki kayan sa a ce to kuma kai ma maganin ka kenan da sun salwanta ma da shi kenan to amma inda aka zo aka samu mutum ya saci mota sai aka ce a ina ya sace ta aka ce ai a cikin gate an sanya ta a gate kila ma a gareji an kulle kila ma har mai gadi ya zo ya karya kwaɗan ko ya zo da mastaki ya buɗe ya ja ta ya fita da ita to shikenan magana ta kare wannan barawo ne ya saci kaya a hirzi kuma kayan masu kima da haka abin da ake idan mutum ya yi sata a karan farko aka same shi za a yanke masa hannun dama wuyan hannunsa baki ɗaya za a yanke a cire idan ya sake yin sata sai a yanke masa kafar hagu ita ma iya idan sawu idan ya sake yin sata sai a yanke masa hannun hagu wuyan hannu in ya sake yin sata sai a yanke masa kafar dama iya idan sawu to daga nan kuma malamai suka ce hukuncin sata ya ƙare ba za a ƙara gaba ba a zo a yankan masa wuyan hannu ba za a ƙara gaba ba a datse masa kafaɗa yanzu kam shi ya ci dubu sai ya ce to duk in yayi sata sai dai a yi masa wani abu ba dai yankan hannu ba tunda an gama yanke hannayen an gane ko to da haka wannan shine abin da ake nufi da faqba'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu a fara da hannun dama kafar hagu sai kuma hannun hagu sai kuma kafar dama to sannan abin da za a yanke din menene adadin abin da in ya kai ake yanke hannun mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga nana aisha Allah ya kara mata yadda yace tuqta yadu sariqi fi rubu'i dinarin fasaida ana yanke hannun barawo ne idan abin da ya sata ya kai rubu'u dinar ko yayi sama da haka rubu'u dinar ko yayi sama da haka akalla rubu'u dinar yanzu na jin dubu hudu da wani abu akalla dubu hudu da wani abu kudin sadaki nawa ne dubu tara dubu tara rubu dina dubu tara da wani abu in abin da mutum ya sata ya kai dubu tara to anan ake yanke masa hannu amma matukar bai kai haka ba ba a yanke masa hannu kuma ko ya kai haka sai in ya kasance cikin tsari amma in ba a cikin tsari ba mai shi ya banzatar kamar yadda bayani ya gabata to anan ma ba a yanke masa hannu kuma sai an masa bincike an tabbatar da cewa bai da wani uzuri da wata damuwa ta rayuwa la'alla kila yana da majinyaci a asibiti ana neman abin da za a yi wa wannan majinyaci nasa magani an nema an rasa ya gigice sakamakon haka ya kayan mutane ya ɗauka ya je sayar to nan yana da excuse a musulunci za a dai ja masa kunne ba haka ba mutum ya kamata ya kasance duk bukatar da ka samu kanka a ciki duk matsuwar da ka samu kanka a ciki ka iya dogaro ga Allah kar ka shiga haƙƙin mutane kar ka taɓa kayan mutane amma tunda yana da larura ba za a yanke masa hannu ba za a kwace in ya so kuma a taimaka masa in ya so kuma a ladabtar da shi dan gobe kai ya sake amma ba za a cire masa hannu ba haka nan ya kwana bai ci ba ko yana da iyali yara sun kwana ba su ci ba suna ta masa kukan yunwa ya fito sai ya ga kayan mutane sai ya gaba da su dan a samu abinci to a nan ma yana da uzuri a shari'a sai a bincika a tabbatar da cewa kwarai yana da larura eh yana da ita to sai a ja masa kunne ba haka ake yi ba da kai sata gwanda kai bara duk dabara ba ta da kyau amma dai da sata gwanda bara da bakin irin gwanda baki baki to da da wannan gwanda kai wancan to nan ba sai a nuna masa cewa abin da kai baka bai dace ba amma ba za a yanke masa hannu ba da ka ka'idar abin da ake yanke hannu shine rubu dinar ko abin da ya kama da haka ko abin da ya dora akan haka a wata ruwaya cikin sahih muslim daga nana Aisha har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqta yadu sariki illa fi rubu'i dinarin fasa'idan ba a yanke hannun barawo sai in abin da ya sata ya kai rubu'u dinar ko sama da haka ibn kasir ya ce fa hadha hadisu fasilun fil mas'ala wannan hadisin shine raba gaddama cikin mas'alar shin da aka ce in aka yi sata a yanke hannu ana nufin komai aka sata ana nufin ko takalmi a masallaci ya sata in dai takalmin jigari jigari ne kila ma silifan wanka ne kawai sai a yanke masa hannu ba haka bane ba sai in kimarsa ta kai kuma sai in a ajiye don haka malamai suka ce kamar sata takalmin masallaci ko takalmin ya kai miliyan ka bashi a kofar masallaci in an sata ba za a yanke hannun barawo ba domin in ka san takalmin ka yana da kima to ko dai kar ka zo da shi masallaci ka aje a gida ka taho da silifa ko in ka zo ka shigo da kayanka ka aje a gaban ka amma matukar ka siyo takalmin ka mai tsada kuma ka bashi a kofar masallaci shi kuma ya zo ya dauke to ba a yanke masa hannu domin bai kamata ba aika aje takalmi mai kima mai daraja mai tsadar wannan kudin a kofar masallaci ina fatan fahimci wannan wannan shine adalci a shari'a musulunci wannan shine gaskiyar hukunci dangane da wanda ya sata idan aka ce sata wannan banda satar ofis satar ofis sata ce amma ba a yanke hannu banda satar uba ga kayan ɗansa wani lokaci za ga wasu iyaye sukan yi wa 'ya'yansu dan hannu akan ce da ita sata a baki amma shari'a ba sata ba ce uba duk abin da ya ɗauka na dansa ko ya yadda ko bai yadda ba nasa ne ɗa yakan iya yi wa ubansa sata shi kan ya yi sata amma duk da haka ba a yanke masa hannu mata takan yi wa mijinta sata duk da sunan ta yi sata amma ba a yanke mata hannu ma'aikaci a gida yakan iya wa ogansa sata duk da yana amsa sunan sata amma ba a yanke masa hannu saboda me saboda su akwai amintaka i junansu wanda ka yadda da shi yake shiga gidanka dan wataran ya ga wani abu naka ya ɗauke ko da baka yadda ba baka so ba baka yi masa izini ba ko da sunan ya yi sata amma shari'a ba a yanke masa hannu domin wanda aka aminta da shi laifinsa baya kaiwa laifin ɓarawon da ya sata na a yanke masa hannu ko da abin da ya sata kuma ya kai a yanke hannun a kansa hakanan in miji ne wa matarsa dan hali ya sace mata kaya ya kwashe mata gwalagwalai ana ta rigima ana ta yaran aiki ne shi shi ya kwashe mai gida ne abin kunya wai yara eh, raƙumi ya sha ruwan yan tsaki to duk da haka dai ba za a yanke masa hannu ba saboda akwai aminci to haka nan barayin ofis masu ƙara ziro ya zama su kwashe kuɗin al'umma su ma ba a yanke musu hannu amma malamai suka ce ana yi musu horo horon da ƙila ma zai iya fin yanke hannu domin su maha'inta ake ce musu an aminta da su ne aka kai su taskar al'umma aka kai su dukiyar ƙasa amma suka ha'inta al'umma suka kwashe mata kuɗi musulunci ya bar kofa buɗe hukuma da gwamnati da masu faɗa a ji su ga me ya kamata na hukunci a rinka wa barayin ofis don a daina sata kuɗin al'umma idan hukuma ta ga cewa a rinka sare kai yayi daidai idan hukuma ta ga cewa a rinka ɗaurin rai da rai yayi daidai musulunci bai hana ba ku yi abin da kuka san zai hana mutanen ku sata wannan shine ta'aziri waɗansu malamai suka ce a'a ta'aziri ba zai kai haka ba ta'aziri ko bulala ɗari ba zai kai ba to amma dai kofar ta'aziri a buɗe take duk malamai sun yadda a wajen ta'aziri duk hukuncin da shari'a ba ta yi masa iyaka ba ta ba da shi kofa buɗe ta ce shugaba da mutanen gari da masu faɗa a ji su ga abin da ya dace su yi to wajen yin fako da an yi mutuwa kuma babu diya yanzu da shugaba zai ce duk wanda ya saci kuɗi a daraktoci za a yi masa bulala hamsin to shi kenan garin maka bulala hamsin baka saba juran bulala ba sai ka mutu kuma babu diya ba komai wannan ita ce ka'ida ta musulunci da ka irin wa'ancan barayin da muka faɗa ko maha'inta ba a yanke musu hannu ko da abin da suka sata yana da yawa kuwa amma fa tare da haka kofa a buɗe take musulunci bai ce a kyale su a zira musu ido ba ya ce a ɗauki matakin da zai yi maganin wannan fitinar shi yasa za ku ga da a ƙasar hausa sarakunan musulunci abin da suke yi dangane da abin da ya shafi ta'aziri idan ka aikata wani laifi wanda shari'ar musulunci bata ce wanda ya yi masa kaza ba amma kuma laifin abu ne mara kyau to sai a kawo ka gaban sarki sarki ya tara mutane sai ya tsine ma Eh, sai ce wani ka ce na'am sai ce to Allah ya tsine maka sai ce na gode ranka ya dade fadawa kuma su ce amin to shi kenan a kasar Hausa ba za a auri yanka ba ba za a aura maka ba duk dangin ku in ba a wasa ba sai kun bar garin sai a ce wanda sarki ya tsine mai tsinuwar sarki ta fita Allah to kaga wannan ta'aziri ne shari'ar musulunci ta yadda da wannan wani kuma idan mai mulki ne ya yi ba daidai ba to sai a kawo shi gaban mai martaba sarki idan misali hakimi ne ya yi ba daidai ba ko mai unguwa ko dagaci ko bulama sai a kawo shi gaban sarki sai sarki ya sa a tunkuɗe rawaninsa a gaban fadawa a gaban kowa da kowa a fito da kansa san kwansa ya yi kyalli a gani to shi kenan an gama wulakanta shi an tuɓe masa kai to kaga wannan da hanyoyi ne na ta'aziri duk musulunci ya ba da wannan damar amma bai kamata ba mutane su rinka aikata laifi kuma a zira musu ido waɗansu wanda ba musulmi ba sakan yi wa musulunci karan tsaye akan irin waɗannan abubuwa su ce ai musulunci ya danna haƙƙi musulunci ya tsaurara musulunci kaza amma abin mamaki cana ba a cana dubu goma in ma'aikacin gwamnati ya saci abin da ya kai dubu goma kashe shi ake yi kashe shi suke yi amma ba mu taba jin wani yancin dan adam wani kaza wani kaza ya je cana neman yancin dan adam ba a dubu goma suna kashe mutum kai a nan najeriya akwai yankunan da idan aka yi maka ihun barawo taya ake rataya ma a kona ka kuma an yi magana sai a ce musulunci ya danne haƙi ya ce a yanke hannu dan allah da yanke hannu da kona mutum fa wane fi muni amma me yasa su ba za a yi musu magana ba sai musulunci kadai aka tsana akwai lokacin da in aka yi maka ihun barawo barawo kama ka za su yi ta karfin tsiya su danne ka su ɗauko sufa gilo su ɗiga ma a ido duk sai sun tsiyayen maka da idan dina to dan Allah da rashin hannu da rashin ido wanne ya fi muni a jikin dan adam musulunci abin da yasa ya ce a yanke hannu kaga ai hannu shi yayi laifin da me yake sata to hannu kawai shi yayi laifin da haka abin da hannu yayi bai kamata ya shafi sauran jiki ba hannu kawai za a yanke kuma duk wanda aka yanke masa hannu a musulunci adalci aka yi masa tunda barawo ne yanzu kai in ka gan shi ba sai an gaya ma ba ba sai an buga a jaridu ba an yi mai kana ganin mutum da hannu ɗaya sai ka jara ne aljihunka shikenan jaza'an wifaqa an masa sakamako daidai abin da yayi daidai ruwa daidai kurji ba da hannu yake sata ba an yanke hannun yanzu duk wanda ya ganshi da hannu daya ya san dai ba hadari akai ba ya san dai ba wata annoba ta same shi ba kawai ka zo ka ga mutum da hannu daya to sai ka gyara aljihunka kaga an masa sakamako daidai laifinsa gobe ba zai kara ba yanzu wani idan ya gani ya ga wani in ya shigo da hannu ɗayan nan kowa shiga taitayin sa yake to shi ba zai yadda ya sata ba har ya kai shi ma ya zama yana da hannu ɗaya ta yadda in ya shigo za a rinka kaffa kaffa da shi da haka ubangiji ya ce fa qata ku yanke hannuwansu jaza'an bima kasaba sakamakon munanan ayyukan su da suka aikata nakalan min Allah Allah yayi haka dan ya dandana musu kudin su domin kalmar nakal shine horon da ake wa mutum idan yayi laifi fa ha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin ubangiji ya ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zaluncinsa wa aslaha ya gyara halayyarsa fa inna ya tuba alai ko shakka Allah zai yafe masa wannan satar a wajen Allah ta wuce in an je lahira in zai shiga aljanna za a dawo masa da hannunsa kuma ba za a tuhumce shi da laifin sata ba sharadi in dai ya tuba ya daina bayan an yi masa haddi bayan an yanke masa hannu malamai suka ce anan sai Allah ya ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zalunci wannan na nuna sata nau'i ce daga cikin nau'ukan zalunci domin anan a madadin Allah ya kira ta da sunan sata sai kira ta da sunan zalunci a madadin ya ce faman taba min ba'di sariqatihi sai ce faman taba min ba'di zulmihi da anna sariqatu nau'un min anwa'i zulm dan sata nau'i ce daga cikin nau'ukan zalunci zalunci ne ga 'yan adam zalunci ne ga kai kanka domin ka ji abin da za a yanke maka gaba a jikinka kuma wannan sai ya nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala babu laifin da in ka tuba ba zai yafe ma ba ko da an maka haddi in ka ce Allah na tuba zai karba in ma ba a yi maka haddi ba in kai nadama ka tuba Allah zai karba domin a baya ma abin da ya fusata fashi da makami ya ce wa man illazina tabu min qabli an taqdiru alaihim yan fashi da makami in suka tuba ko yan haya kila kafin ku kama su fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah ya gafarta musu ya yafe musu domin sau da dama mutum zai yi ta'addanci zai yi laifi shi da kansa sai ya rinka zargin kansa shi da kansa sai imani ya zo masa kan a kama shi sai ya ji ya tuba Allah ya karba saboda ubangiji ubangiji ne mai rahama mai jin baya nufin tsaurarawa ga bayinsa abinda yake nufi shine saita al'ada a al'amari na bayi da ɗora su akan adalci da kiyaye haƙoƙi a tsakaninsu da juna da haka fa man taba min ba'di zulmihi duk wanda ya tuba bayan yayi aikin zalunci na sata wa aslaha ya gyara ɗabi'unsa da halayyarsa fa inna Allah ya tuba alaihi Allah ya karbi tubansa inna Allah gafurur rahim lallai Allah mai gafara ne lallai Allah mai rahama ne Imam Ahmad dan hambali ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan abru. abdullahi dan amr dan az Allah ya kara masa yadda ya ce anna mar'atan sarqat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi sata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a biha allazina sarqathum sai wanda ta yi wasata din suka kamo ta suka taho da ita gaban annabi faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah inna hadhihi almar'ata sarqatna lalle wannan mata ta yi mana sata kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a akala qaumuha sai mutananta danginta su kuma suka ce fa nahnu nufdiha ya ma'aikin Allah mun yarda cewa ta yi sata amma a gaya mana ko nawa ta sata za biya za fanshe ta sun ɗauka ana yin haka a musulunci da haka suka faɗi cewa ya ma'aikin Allah mun yarda ƴar uwanmu ta yi sata ko ƴar mu ta yi sata kamar yadda waɗannan suka faɗa kuma su ta yi sata amma a gaya mana ko nawa ne zamu biya abinda da ta sata kuma zamu biya kuɗin beli فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله صلى الله عليه وسلم يتشي دسهبانسا اقطعوا يدها كتبك جيكو ينكي متعنو عنه magana beli magana banza ce ka yi sata an kawo ka gaban hukuma kuma ka ce a wani beli babu beli a sata kawai barawo in ya yi sata a yanke masa hannu in abin da ya sata ya kai a yanke hannu in inda ya yi satar waje ne wanda in aka yi sata a irinsa an keta hirzi an keta tsari sannan kuma in bai da wata larura ta rayuwa gamsashiya karɓaɓɓiya kawai yana sata ne don ya saci kayan mutane ya arzikin dare daya to in wannan ya kawai in an kama shi a yanke masa hannu domin ya zama ɗan ta'adda da haka manzo Allah yake ku je a yanke mata hannu qalu sai dai danginta suka sake cewa nahnu nufdiha bi 500 dinar ya ma'aikin Allah mu fa mun ce za mu fanshe ta zinare 500 za mu baya. suka faɗi kuɗi masu kima masu nauyi faƙala manzo ya sake kallon sahabbai ce iqta'u da ku je a yanke mata hannu fa quti ad yadu hal yumna sai aka yanke mata hannu na dama to bayan an gama yanke hannun an yi komai faqalat al mar'atu sai ita matar ta ce hal li min tawbatin ya rasulullah yanzu bayan an yanke min hannu ya bakin Allah in na tuba kuma Allah zai yafe min qala na'am sai manzo ya ce kwarai ko in kika tuba duk da haka Allah zai karba anti al yawma min khati'atiki ka yawma waladatki ummuki kai yau ma kin fita daga zunubanki kamar ranar da mahaifiyarki ta haife ki wa man taba min ba'd zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi da haka sakamakon haka ne fa anzalallahu fi suratul ma'ida fa man taba min ba'd zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim duk wanda ya tuba bayan ya aikata laifi kuma ko da an masa haddi to fa Allah a shirye yake da ya karba tubansa kamar yadda ya ce wa inni laghaffarul liman taba وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم شنباك دسن أن الله تيوى ألا له ملك السماوات والأرض ملك سميدك السيناس ne abin nufi dan ya ce a yanke hannun barawo har wani yake masa karan tsaye kai baka san cewa da sama da ƙasa duk tasa bace hannun barawon ma ai nasa ne shi kansa barawon ma ai nasa ne in caye ma a kashe shi dan me za ka yi masa magana ai nasa ne kaya da kai da wuya ai duk eh, kai da kaya duk mallakar wuya ne da barawo da hannun barawo da shi kansa barawa da kayan da barawo ya sata da shi kansa mai kaya duk na Allah ne daka duk abin da ya ce a da su shine daidai wani wanda zai zo ya ce yana kare haƙƙin ɗan adam yana kaza yana kaza ƙarya yake yi wallahi rashin kunya ce da tsageranci bai san da wa yake magana bane ba sakamakon kafircinsa da rashin imaninsa inda yana da hankali da tunani bai kamata ba Allah ya ce kaza har wani ya tsagal ya ce wai kaza za a yi kaza za a yi da wa kake magana da mai kayan kake magana kai kanka mai maganan nasa ne in ya ga dama zai abin da ya ga dama da kai a lokacin da ya ga dama haka ya ga dama da hikimarsa da tsarinsa ya ara maka mulki har kawaye gari ma kana da kaya kai har kawaye gari ma kana iya cewa wai hannunka naka ne amma ai ƙarya kake baka sani bane da kai da hannun naka duk ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala da haka duk wanda yake ganin kamar hukuncin ya yi tsauri ko an tsaurara ko ya za a yanki hannun mutum don ya taba kaya to ya san da yake magana ya san da Allah yake magana Allah kuma komai nasa ne sama da ƙasa tasa ce duk abin da ke tsakanin su ma nasa ne barawan nasa ne kayan satan nasa ne hannun barawan mallakarsa ne subhanahu wata'ala da ka yi ce alam ta alam ba kai baka da sanin annallaha cewa Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa din nasa ne waɗansu malamai suka ce wannan ayar tana magana ne da annabi ma'ana ai kai ka san cewa Allah abin da ke sama da ƙasa nasa ne da haka kai ba za ka yi mamaki ba to kaga kamar wankewa ne ga shi annabi an san shi ba zai yi mamakin wannan hukuncin ba domin shi ya san wake saukar da hukuncin ya san wake magana ya san mai maganar da abin da ya ce a yi abin da komai da komai mallakar sani an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a ana magana ne da al'umar annabi ba da shi annabi ba shi kan annabi ai ya san Allah nasa ne komai sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su da haka shi ba zai yi mamaki ba dan an ce haka kuma shi ba zai ga an yi zalunci ko abin da bai dace ba domin shi ya san Allah al'adalu ne cikakken mai adalci ne da haka yanzu maganar da ni ake da kai ake da mu ake wanda shaidan zai iya sakawa cikin ranmu mu ji cewa kamar an tsaurara mu ji cewa kamar an tsananta mu ji cewa kamar an yi zalunci wal iyazu billah sai Allah ya tunatar da mu alam ta alam shin kai ne sauraro baka san bane cewa annallaha Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na sani yu'azzibu man yasha ke azabtar da wanda ya so idan ya aikata laifi ay yu'azzibu man yasha'u ta'azibahu bisababi ismihi wa kaba'irihi wa khati'atihi shi ke azabtar da wanda ya so ya azabtar amma ta sanadiyar zaluncinsa da manya-manyan zunubansa da laifinsa domin ko da Allah ya so ya maka azaba baya yin azabar sai in ka aikata laifi kamar yadda in ya ga dama ko ka aikata laifi kuma sai ya yafe maka shi yasa kamar yadda muka faɗa a darussan baya duk inda Allah zai azaba sai ya ce yana yi ga wanda ya so duk inda zai rahama ya ce yana yi ga wanda ya so dan ya nuna mana shi a cikin aikinsa babu tilas in ya ga dama ya ce duk wanda ya kaza zan masa azaba kaza in kuma kai sai ya ce na yafi domin ba tilas ba ne ba wajabta masa akai ba ba wani ya tirsasa shi ba ba wanda in ya ce ba zai ba zai zo ya ce dan me ba kai ba wallahu ya hukumu la yu'aqiba li hukmihi Allah shi ke hukunci babu mai bibiyar hukuncinsa an gane ko la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Allah ba a ce masa dan me kai kaza matsayinsa ya faka amma ko kai waye cikin bayi baka wuce ba in kai abu a ce da kai dan me in kamar kai yau kana shugaban kasa ko kana gwamna ko kana dan majalisa ko sanata yayi gobe za ka sauka in yau kai ne eh, IG na kasa shugaban masu kamawa su daure gobe kuma za a iya daure ka nawa aka yi amma shi Allah babu wata rana da za a ce ana tuhumarsa amma nawa ne masu tuhumar mutane a jiya yau aka zo aka tuhumce su nawa ne masu daurewa a jiya yau aka zo aka daure su bahaushe ya ce kamawa take a daura alkali ko ba haka ba kamawa take a daure alkali to amma Allah subhanahu wataala shi kadai ne yafi karfin a ce dan me shi kadai ne yafi karfin a ce yau gashi ana bincikar sa yau gashi za a kama shi yau gashi za a daure shi duk wanda ka san an kama Allah ne ya kama shi duk wanda ka san an daure Allah ne ya daure shi duk kuma wanda aka kwance Allah ne ya kwance shi amma shi ko ba a kaure shi subhanahu wa ta'ala ذاك له ما في السماوات ما في الأرض يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله shike azabtar da wanda yaso sakamakon sa kamar yadda shike gafarta wanda yaso sakamakon ayyukan na da'a Allah ka gafarta mana wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai na'am يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن, لم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وبنجي في كنسر كيتي يا أيها الرسول يا كيوانا منظومي جرمه la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri kada waɗanda suke rige-rigen fadawa cikin kafirci suke bakanta maka rai kalmar ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma mai daraja dukkan wani annabi cikin qur'ani ubangiji ya kiraye shi da tsagwaron sunansa tsirarar sunansa da ya ayyuha ko ya fulan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmansa da darajarsa ba inda Allah ya kira shi da ya Muhammad an gane ko annabi nuhu Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin fala tasalli ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin annabi ibrahim ubangiji ya ce wa nadainahu an ya ibrahim kad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi almuhsinin annabi musa ya musa inni la yakhafu ladayya almursalun to haka nan ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya dawo dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ga sunan dai ya ya ya ake kiran su amma manzo Allah Allah bai ce da shi ya Muhammad ba malamai suka ce wannan yana nuna Allah ya fi jin nauyin manzo Allah sama da jin nauyin sauran annabawan duk sauran annabawan mutanen su sai su ce ya wane ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka na inna hauna qa'idun ya musa ya ya nuhu kada jadalta na fa to kaga amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kada a kuskura a kira shi da haka dan shi ma bai kira shi da haka ba lokacin da banu isra'ila suke ta kwalawa annabawan su kira da yawa ne yawa ne yawa ne da suna tsirara Allah bai ce sun yi laifi ba sai dai malamai ne sukan ce gaskiya sun yi rashin ladabi saboda me saboda mu wannan al'umma muna da orientation din an hana mu mu yi wa annabin mu haka mu Allah bai masa ba kuma ya hana mu mu ma karmi la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da kada ku ce ya Muhammad ya ibn Abdullah ya Abul Qasim sai dai ya Rasulullah ya Nabi Allah domin shi kansa Allah da haka yake kiransa in ka ji Allah ya kira shi da sunansa tsirara to sai dai in yana ba da labari kamar shi baya wajen an gane ko kamar yadda ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kaga kamar da wasu ake magana shi baya nan tare masa fada ake to anan in ba a fito da sunansa ba kila su waɗanda ake magana da su ba za su fahimci da ake ba sai zaka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum illa rasulun kada رسول قد خلت من a الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم da wasu ake shi kamar baya wajen الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كما أن ما باب شي لباري أكي باير وأباين إدنسا to haka nan muhammadun rasulullah wallazi na ma'ahu ashidda wa alal kufar kamar labari ne shi kan baya wajen to sai malamai suka ce wannan ke nuna ko da kana jin nauyin mutum ba ka iya faɗa sunansa a gabansa ba laifi bane in bayan idansa baya nan ka faɗi sunansa shi yasa za ka ga cikin hadisai sahabbai ‘ya'yan ba sa kiran iyayensu da suna tsirara a gaban idansu amma in ba sa nan za su ba da labari sai su faɗi suna nana Aisha sau da dama in za ta bada labari akan mahaifinta na Abubakar a bayan idansa sai ta faɗi sunansa tsirara domin a nan in ta saka ya kila wani bai fahimci da wa ake ba to da haka wannan yana nuna daraja da girma da martabawa da ubangiji subhanahu wataala yake wa manzan Allah kuma ya kira shi da sunan ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo da kalmar ar-rasulu wacce ita ce kalmar da kafirai ba sa so wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafarai sun ce kai ba manzo bane sai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu dan bakin ciki ya mutu munafukai in sun zo a gaban idan ka sai su ce nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun wannan fa sunan da munafikai suke nuna maka a fili kamar sun yarda da shi wallahi ƙarya ne ba su yarda ba amma dai za mu faɗa ko su so su so ko su ki ki ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufri da haka Allah madaukakin sarki ya kira shi da wannan suna dan ya bakanta wa waɗanda ba sa son su ji an faɗa masa sunan rai la yahzunka allazina yusari'una fil kufr kada waɗanda suke rige-rigen shiga kafirci suke bata maka rai kake jin ba daɗi kada ka damu da su filin la ya hazunka bisa ga kira'ar jumhur haka suke karantawa la ya hazunka daga hazana ya hazanu huznan amma imamu nafi'ul madani yakan karanta shi kadai cikin qurra'us saba'a la yuhzinka allazina yusari'una fil kufr la huzinuka kaga hazana daban da huzinu ko hazunu daban da huzinu fi'ilin hazana ya hazanu huznan ya sha bamban da hazana ahzana yuhzinu ihzanan to amma malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya ce ko da a ce lafazin baki ya sha bamban amma dai ma'anar iri ɗaya ce a larabci larabawan makka su suke shi su suke cewa hazana ya hazanu amma larabawan banu tamim su suke cewa a hazana huzinu ba bambanci a larabci ka je ka ce a hazantuhu ko kuma hazantuhu duk ɗaya ne imma bil alif fi awwalihi wa imma bidunil alif ubangiji ya ce lalle waɗanda suke rige-rigen shiga kafirci kar su bata maka rai to ko shakka babu kenan da ran annabi yana baci domin da aka ce kar abu kaza ya faru to kenan da yana faruwa in ba mai rami me ya kawo batun rami ko shakka babu annabi yana yin bakin ciki idan ya ga mutane sun kafarta ba kuma annabi ba dukkan wani mai son gyara idan ya ga gyaran baya samuwa ransa yana baci. dukkan wani wanda ya sa wani abu a gaba in bai nasara ba zai ji ba daɗi to shi kuma za Allah ajandarsa da Allah ya turo shi ya aiwatar a wannan duniya ita ce gyaran al'umma da haka duk lokacin da al'umma bata gyaru ba yakan ji ba daɗi shi yasa Allah yake tararrashin sa fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada bakin ciki ya sa har kai rashin rai rai domin har ya kai saboda bakin ciki da damuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kasa cin abinci in yayi wa'azi ya gaba a amsa ba in yayi umarni ya gaba abu ba in yayi hani ya gaba a hannu ba sai bakin ciki da takaici ya dame shi kai wani lokaci har ya kasa cin abinci har hakan ya kai ga sabbaba masa cuta da kila za ta iya zama sanadin mutuwarsa sai Allah ya ce a a fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa yanzu kai kashe kanka za ka yi dan takaicinsu da bakin cikinsu dan ba su yi imani da wannan hadisin ba da wannan labarin ba babu ruwanka inna ma alaikal balagu alayna alhisab karka damu da su la yahzunka allazina yusari'una fil kufri masu gaggawar shiga kafirci kada su bata maka rai wadansu malamai suka ce nan ana nufin munafukai domin suke gaggawar shiga kafirci in sun zo gaban annabi su yi masa daɗin baki su ce muna tare da kai amma idan suka koma wajen manya-manyan iyayen gidansu kafirai da yahudawa sai su ce ai muna nan tare da ku to wannan yana bata wa annabi domin ya san abin da ke faruwa ubangiji ya sanar da shi ubangiji ya ce min allazina qalu amanna bi afwahim sune waɗanda suke cewa mun yi imani amma fa da bakunan su walam tu'min qulubuhum domin zukatan su ba su yi imani ba wa min allazina hadu samma'una lil kadhibi haka nan wa min allazina hadu daga cikin yahudawa ma samma'una lil kadhibi kalmar wa minal ladina hadu suka ce mubtada ne akwai khabar mahzub taqdiruhu qaumun wa minal ladina hadu qaumun kuma daga cikin yahudawa ma akwai wani gungun mutane samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya su suna nan suke turo munafikai su maka leƙen asiri suke turo munafikai su ji abin da ka faɗa su girman kansu ya sa ba za ma su iya zuwa gaban ka ba kuma ba su yi imani da kai ba amma suna can sun tare sai su turo 'yan leƙen asiri me ya faɗa an gane ko me ya ce in sun ji ba za su yi imani ba su kafirce kuma su sa a yi kafirci to ne wa minan ladhina hadu samma'una lilka kadhibi wa minan ladhina hadu qaumun hum samma'una lilka daga cikin yahudawa akwai kuma wasu mutanen na daban su ma waɗanda kafircin su karya dame ka domin su kuma samma'una lilka masu yawan jin karya ne su kan za a je a kalato magana a yi leƙen asiri daga wajenka a jijjiyo asiranka a jijjiyo asiran mumina ya zo a gaya musu kuma a wajen faɗa musu a haɗa musu karya da gaskiya kuma duk su ji su yadda su gina hukunci a kai to kaga wannan aibi ne kuwa jin ƙarya laifi ne sannan kuma yin ƙarya laifi ne sannan aiki da karya shi ma kuma laifi ne da mai jin karya da mai aiki da karya da shi kansa makaryaci dukkaninsu tsinannun Allah ne makareci shi ake kira da makareci mai yin karya a zancensa ko a aikinsa mai aiki da karya shi ma ana ce da shi makareci amma mai ɗauko karya ya kawo shi kuma ana ce da shi magulmaci wanda zai ɗauko magana tsakanin wani da wani ya kawo don ya haɗa husuma mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce da kullu jannatan nammam mai yawo da annamimanci ba zai taɓa shiga aljanna ba annamimanci gulma ɗauko maganar wancan ka kaiwa wancan dan ka ɓata tsakani na daga sababin da ke sa aiwa mutum azaba wuta azaba kabari wata rana kamar da hadisi ya nuna cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas ce muna tafiya sai muka wuce ta wasu kaburbura guda biyu sai annabi ya karyi ganyen wata dabiniya sai ya tsaga ganyen gida biyu sai ya soka a jikin waɗannan kaburburan guda biyu sai sahabbai suka tambaye suka ce me yasa kai haka sai ce ai mutanen da ke cikin kaburburan guda biyu yanzu ane musu azaba ce kuma ba wani abu bane ba wanda ya taka kara ya karya yasa ake musu azaba inda sun tuba sun daina tun suna da rai ce amma ma ɗaya daga cikin su fakana la yastanzihu min albauli in ya je fitsari kwaya kwaya yake baya tsayawa ya gama sai ya taso sauran fitsarin sai ya ɗige masa a wando wannan ya ja masa azabar kabari ashe rashin tsayawa ka tsarkaka yayin fitsari yana jawo azabar kabari amma kuma dan an ce rashin tsayawa a tsarkaka ya dan uwa ba kuma abin da waɗansu suke yi ba a ban ɗaki ya tasafa da marwa sai ya tashi sau ɗaya ya durƙusa ya sake tashi ya durƙusa wa ya sa ka haka ya kama azzakarinsa ya matse ya karkada ya matse ya karkada sai ka lalata wa ya sa ka haka abin da ake nufi babu wani sauri babu wani ƙwaya-ƙwaya ka tsaya a tsanake fitsari ya ɗige ka kama ruwanka ka tashi rashin hakan zai iya jawo maka matsala ta in ka tashi fitsarin ya biyo ka kuma hakan zai sa in ka mutu Allah madaukakin sarki ya maka azaba tun daga kabari na sai manzo Allah ya ce wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima dayan ko ya kasance magulmaci ne an namimanci yake ya ɗauki zance can ya kai can ya ɗau can ya kai can ya sai da gulma ya sai tabarma aikinsa kenan to kaga an namimanci ba karamin shari bane wa ke ɗaure gindin annamimanci wanda ake kawowa shi ke ɗaure gindin da yawa manya a dukkanin fagen manyanta sawa'an manya na masu mulki manya na attajirai manya na malamai manya na masu shekaru sukan so annamimanci za ka ga duk wanda zai zo ya ce sarki sarki kunnen ka nawa biyu ƙara bi ka sha labari to ya fi samun fada kaga suke ɗaure gindin annamimanci alhaji ka san ku suwa ne suna kokari suke su yi kaza ka san ku kaza to kaga wannan ba karamin shari bane ba duk wanda ya zo maka da gulma kai kokari ka datse shi kai kokari ka sage masa gwiwa kada ka ɗauki abin da ya faɗa maka kuma kada ka taɓa ɗauka cewa masoyinka ne wallahi yadda ya ɗauki labarin wasu ya kawo ma zai ɗauki naka ya kai wani ballantana kuma har ka je kana gina hukunci akan abin da aka gaya maka kawai sai an kun haɗu da kai da abokin kai ga kana shan kunu kamar wanda ya haɗi kunama me ya faru ai an ce mana yi mana kaza ce maka kawai akai ba gani kai ba ba bincika akai ba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in annami annamimi Allah ya ce da shi fasiki in fasiki ya zo muku da labari ku yi bincike domin duk wanda zai ɗauki labarin wa'ancan ya kai wa'ancan dan ya ɓata ya ɗauna wa'ancan ya kai wancan dan ya ɓata ya zama fasiki ubangiji ya ce ba a karɓar labarin irin wannan an tusibo kauman bi jahalatin sai ka je ka faɗa wa mutane bisa ga rashin sani saboda an zo an maka famfan iska an tila maka ƙasa ka hau fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina daga baya ka dawo kana nadama ai wallahi ban sani bane wallahi akai hakuri ai kaza kaza me ya kai ka inda tun da farko kai bincike da haka bata faru ba da ka annabi manci sharri ne jin ƙarya sharri ne musamman a irin wannan lokaci na azumi manzo Allah ya ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai daina sauraron ƙarya ba ba zai daina jin ƙarya yayi aiki da ƙarya ba Allah bai da bukatar ya daina cin sa ko ya daina shan sa ana azumi kana ƙarya ana azumi kana sauraron ƙarya a wajen Allah yin wa zaki kishiro wofi baka da ladan azumi ƙarya sharri ce kaulu zuri sharri ne annamimanci sharri ne da haka mun nisance su fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur ku nisanci daudar gumaka ku nisanci daudar ƙarya fadanta da sauraranta da kuma aiki da ita da haka Allah ya ce yahudawa samma'una lil kadhibi masu yawan jin ƙarya ne samma'una liqaumin akarina masu zuwa su kasa kunne ne dan wa'ansu mutane na daban lam ya atuka su kan basu zo gaban ka ba malaman tafsiri suka ce yahudawa suka kasu gida biyu akwai yahudawan cikin madina akwai yahudawan fadak fadak wani ɗan ƙauye ne a bayan garin madina wanda har annabi yana da gona a wajen to akwai yahudawa a wajen sai ya zama yahudawan fadak su ba sa shigowa madina amma sai su sa yahudawan madina su rinka zuwa duk abin da suka ji annabi ya faɗa sai su tsuntsuntan musu sai su je su gaya musu to sai Allah ya ce samma'una liqaumin akharin masu kasa kunne ne don wa'yansu mutanen na daban lam a tuka wanda su ba su zo gaban ka ba Allah ya ce yuharrifuna al-kalima suna canja labari min ba'di mawadihi daga yadda yake ko mu ɗauka alkalima nan ana nufin dukkanin ayoyin da Allah ya saukar musu cikin littattafansu su waɗanda ba su yi musu ba sai su canja waɗanda suka yi musu sai su su yadda suke ko mu ɗauka alkalima nan maganganun da suka ji daga bakinka suna canjawa in ka ce kaza sai su yi maka karin gishiri baka ce ba sai su ce ka ce yuharrifuna al-kalima an mawadihi a wata ayar yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi ko kuma mu dauka alkalim a nan ana nufin hukuncin rajamu wanda asali akwai shi a cikin bible old testament at-taura kenan amma yahudawa sai suka canja asali su kansu yahudawa idan aka yi zina a garinsu ko a cikinsu in dai wanda ya zanan nan ya taɓa yin aure mace ko namiji abinda Allah ya ce a kashe su da jifa kamar yadda ya faɗa cikin ƙur'ani to amma ana nan ana nan wata rana sai yar sarki ko dan sarki ya yi zina kuma ya taɓa aure sai aka taso za a jefe shi sai sarki ya yi baba kere ya hana shikenan aka zira masa ido tafiya ta tafiya ran nan sai wani ɗan talaka ya yi sai sarki ya ce a je a jefe shi sai ku dangin wannan suka ce wallahi baka isa ba sai ƙasa za ta yi tawaye talakawa suka fito zanga-zanga sai sarki ce to a zo a yi sulhu to sai suka zo suka yi sulhu sai suka ce to yanzu dukkan wanda ya yi zina in ya taba aure ba kashe shi zami ba abinda zami yi mu tuɓe masa riga mu ɗora shi akan jaki mu juya bayansa mu shafa masa bakin gawayi a fuskar mu zagaya da shi gari an yadda an yadda shi kenan sai suka tafi akan haka tun daga nan har yanzu yahudawa ba sa rajamu alhalin rajamu aya ce a cikin attaura shine Allah ya ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi suna canja hukunce hukuncen Allah bayan Allah ya sanya hukunce hukuncen kuma ga yadda za su kasance ruwayoyi da suke magana dangane da haka sun zo da yawa ibnu kasir ya ce wa qad waradatil ahadithu fi zalika hadisai da yawa sun zo dangane da batun haka fa qala maliku annabi imam malik yace daga nafi'u ana abdullah ibn umar daga Abdullahi dan umar yace innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya sai suka gaya wa annabi wani mutum a cikin su da wata mata sun yi zina fa qala lahum rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ma tajiduna fit tawrati fi sha'anir rajum me kuka samu cikin attaura dangane da hukuncin jefe mutum in ya taba yin zina in ya taba yin aure zina namiji ko mace fa qalu sai suka ce huma. mu dai abin da muka samu a taura ba jefewa ba ne ca aka yi da mu mu kunyatar da su wa duna mai musu bulala to a lokacin akwai abdullahi ɗan salam shi kuma bai yahude ne kuma yana daga cikin manyan masanan attaura wanda shi tuni ya riga ya musulunta take sai ya ce da su kazabtum karya kuke yi inna fiha rajamu lallai cikin attaura ma akwai bayanin hukuncin rajamu fa atu bit taurati ku zo da attaurar fa atau bit taurati fa nasharuha suka zo da attaura ku suka baje ta a gaban annabi fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajami sai wani daga cikin su aka ce karanta da ya zo karanta sai ya dora hannunsa a daidai kan ayar rajamu din sai ya karanta bayan ayar ya tsallake gabanta amma ita sai ya shige ta shine fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha fa qala lahu abdullahi ibn salam sai abdullahi dan salam ya ce da shi ƙarya kake ya makiyin Allah irfa yadak daga hannunka mu gani fa rafa yadahu sai ya daga hannunsa fa idza ayatul rajami sai ga ayatul rajami. faƙalu sai suka ce sadaka ya muhammad fiha ayatul rajam lallai abin da abdullahi dan salam ya faɗa ya muhammadu gaskiya ne tabbas a cikin attaura akwai ayatul rajami to amma me yasa ba sa yi saboda ba ta daidai da son zuciyarsu ba yuharrifuna al-kalima amma wadihi suna canja zance idan bai musu ba ko da Allah ne ya faɗa ma'ana su a cikin al'amarin Allah sai abin da ya dace da son zuciyarsu shi yasa Allah ya tuhumce su yace afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku ba abin kunya ba ne ku yi imani da sashen littafi amma ku kafircewa sashi فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الأباب وما الله amma ya malu. akwai hadisai da yawa dangane da haka wannan dai ɗaya ne daga cikin maganganun malaman tafsiri dangane da alkalima wanda aya ta ce yuharifun alkalima min ba'di mawadhihi suna canja kalma bayan an ajiye ta yadda take wasu sun ce kalma duk wata aya da ta saba musu kamar irin ayatul rajmi wasu suka ce kalma shine faɗin Allah wa dukulul baba sujjadan wa qulu hiddatun amma sai suka shiga kofar ba su shiga suna sujjada ba kuma ba su ce hiddatun ba sai suka ce hindatun kaga nan ba ta hariful kalmi ne wasu suka ce kalma shine sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cikin at-taura tunda an ce zalika masalhum fit taurati wa masalhum fil injili النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أما ضد هكا سوسكا زوسكا باب بيان محمد التوراة باب بيان محمد الإنجيل كاجا يحرفون الكلمة سمبوي shi yasa Allah ya ce ya arifuna ni'matal lahi thumma yunkirunaha sun san ni'imar Allah ne manzo Allah a cikin at-taura amma suka zo suka yi musanta allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa duk waɗannan maganganun da malaman tafsiri suka yi sun tabbata akan yahudawa domin duk abin da aka faɗa ƙarƙashin kalmar sun aikata sun canja kalma da ma'anar sifar manzo Allah sun canja kalma da ma'anar hiddatun suka ce hiddatun sun canja kalma da ma'anar sun ki yin aiki da wasu ayoyin na attaura dan ba su yi musu ba a san zuciyarsu to kaga wannan yana nuna mummunan sakamakon su mummunan ta'adarsu shi shine Allah ya ce yuhadifuna al-kalima amma wadihi za zaka ji suna cewa in utitum hadha fakuluhu ma'ana sukan ce da mabiyansu duk abin da muka gaya muku dinnan na cewa ga abin da yake cikin attaura to in kun je wajen muhammadu ya gaya muku irinsa fa ku ku karɓa to ya ku muhammadu zai faɗi irinsa bayan babu shi a cikin attaura asali san zuciya ne ku kuka kirkira kun cire hukuncin rajamu kun ce yanzu sai dai ku sawa mutum bakar riga ku ɗora shi akan bakin jaki ku shafa masa bakin gawayi ku yawo da shi a kasuwa ya za a samu wannan a wajen muhammadu to irin abin nan ne na kan dagarki sai su ce da mabiyansu to kun ga wannan abin da muka gaya muku in kuka je kuka ji muhammadu yana faɗa to haka ne sun san ku muhammadu ba zai faɗi wannan ba sai su ce amma fa wa in lam tu'tahu in ba shi kuka ji ya faɗa ba fazaru kar ku karba ma'ana sun yi ƙarya sun yi ha'inci kuma sun hana abu gaskiya da ka wa in lam tu'tahu fahzaru in ba shi aka gaya muku ba ba shi Muhammad ya baku ba fahzaru kar ku karba sai Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah yake nufin batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a baka da ikon ka amfana masa komai a wajen Allah ba za ka iya hana Allah ya batar da wanda ya so ya batar ba da haka yahudawa da suke wannan Allah ne ya yi nufin bata gare su da haka baka da yadda ka iya sai dai kai hakuri da su kada ka damu kada kai bakin ciki duk wanda Allah ya so ya batar ba za ka iya shiryar da shi ba kamar yadda kuma duk wanda Allah ya shiryar ba kuma wanda ya isa ya batar da shi man yudlilillahu fala hadiya la duk wanda Allah ya batar da shi ba wai iya shiryar da shi man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida lafazin wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah yake son fitinarsa kalmar fitina nan ana nufin batarwa wato kalmar fitina cikin alkur'ani tana zuwa da ma'ana guda hudu wannan ɗaya ce daga cikin ma'anoninta ne ɓata wa man yuridillahu fitnatahu ai wa man yuridillahu idlalahu wanda Allah yake son ɓatar da shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa dangane da sha'anin munafukai a cikin suratul tauba Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa minhum man yaqulu idhalli wa la tabtinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin tabtinni shine la tudlilni sai Allah ya ce ala fil fitnati saqatu ay ala fil dalali saqatu to da haka kalmar fitina tana zuwa da ma'ana abbalal haka nan kalmar fitina tana zuwa da ma'ana shirka wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna fitina duk cikin waɗannan ayoyin tana nufin shirka shirka shirka fitina tana zuwa da ma'anar jarrabawa wa nabalukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un wa fatannaka futuna ana nufin ibtalainaka ibtila'an sannan fitina tana zuwa da ma'anar amsa a tambaye ka ka bada amsa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum ay jawabuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki to haka nan fitina tana zuwa da ma'anar azaba da wuta yawmahum alan nari yuftanuna dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq ذاك الله يتي ثم لم تكن فتنتهم ومن يريد الله فتنته wanda Allah yake son batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a baka iya tsinana komai dangane da shi a wajen Allah ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya kautar da wannan al'amari na ubangiji ba sai Allah ce ula'ika kaga wa'ancan yahudawa da su da yan kanzaginsu da munafukai yan tawagarsu allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum sune waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba lahum fid dunya khizyun kunyata ta tabbata gare su a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma lalle azaba mai girma tana nan tana jiran su a lahira Allah ya tsare mu na'am سماعون للكذب سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماؤون للكذب أي هم سماؤون للكذب سودي ما سورارا كرياني ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba masu yawan jin ƙarya ne ana nufin su dai yahudawa da aka kalmar samma'una lil kadib ko dai zama khabar li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hum samma'una lil kadhibi ko kuma ya zama khabar mubtadansa ya riga ya gabata shine min alladhina hadu samma'una lil kadhibi lallai dai yahudawa masu yawan jin ƙarya ne ubangiji yace akaluna lisuhuti kuma masu yawan cin haramun ne kalmar as-suhut ana iya faɗarta a larabci da yi wa ha'un ɗin sukuni a ce suhtu ana iya faɗinta kuma da dhamma a ce suhutu duk wanne kowanne ka faɗa duk daidai ne asalin kalmar asuhutu a larabci suka ce shine alhalaku halaka shine annabi Musa ya ce da mutanensa wailakum la tabtaru alallahi kaziban fayushitakum bi azab ay fayuhlikakum bi azab to dukkan wani abu da mutum yake ci na dukiya ko na abinci wanda ƙarshensa makomar mai yin wannan ita ce halaka shi kansa abin ana kiransa da suna asuhutu to yahudawa suna cin rashawa suna cin riba suna fashi da makami su yi kwace suna cin kuɗin ruwa duk wannan kuɗi ne wanda mai cin su a ƙarshe halaka ce za ta cin masa domin zalunci ne domin sabon ubangiji ne subhanahu wata'ala haramun ne sai Allah madaukakin sarki ya ce akaluna lissuhuti masu yawan cin haram su ci rashawa su ci hanci su ci riba su ci kuɗin ruwa duk wannan ɗabi'ar su ce me yasa Allah ya faɗa dan mu mu ji mu guji hakan yace fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum kai hukunci a tsakanin su aw a'rid anhum ko kuma ka bijire musu kai watsi da shari'a su ma'ana yahudawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan rigima ta kaure a tsakanin su junan su su da kansu sai su ce a zo a tafi wajen annabi ma'ana sun yadda da annabtarsa in rigima ta ciyo su amma in ba rigima bace ba sa zuwa wajen sa. saboda su kansu sun yarda da cewa mai adalci ne wannan ya ishi musulmi alfahari hatta kafirai makiya sun yarda annabin musulunci adali ne domin kafiran maka su suka fare masa lakabi da al'aminu yahudawa kuma suke zuwa su kawo ƙara wajensa in suna tuhumarsa da zalunci ya za su kawo ƙara wajensa to kaga wannan shine abin da ya zama wajibi a shaida a yadda da shi domin shaidar da tafi karfi ita ce shaidar makiyi makiyinka ya maka shaida da nagarta to wannan shaida ta fi kowace shaida karfi shine mai hikimar zance ce wa malihatun shahidat biha darratuha wal haqqu ma shahidat bihi a'da'u ai abin da yafi komai daɗi makiyinka ya ce kana da kaza na adalci kana da kaza na kyakkyawar ɗabi'a to in maƙiyinka ma duk da kiyayya ya gaya ma haka ina ga masoyi shi yasa Allah ya ce da manzo Allah kwantar da hankalinka makiyanka ƙarya suke yi su tuhumce ka da wata mummunar ɗabi'a innahum la yukazzibunaka ba su isa ba su tuhumce ka da ƙarya walakin na zalimi na bi'ayatin Allah ya jahadun kawai dai ja suke da ayoyin Allah amma kai inda da kai suke ja dan me su da farko suka ce da kai al'aminu dan me su yahudawa suke kawo ƙara kotunka in suna tuhumar ka da zalunci ko da rashin adalci to a idan haka ta faru ba yahude da ba yahude suka yi faɗa sai suka rungumo suka taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi zaɓi. kana da damar ka saurari kes din su kuma kai musu hukunci kana da damar kuma ka ce ba ruwa na dan me ba ku yadda da ni a komai ba sai a ƙara dan kai ma ka mayar musu da takaici ka cusa musu haushi ka mayar musu da irin abin da suke maka shine fa in ja'uka in suka zo wajenka fa kun bainahum kai hukunci tsakanin su au a'rid anhum ko ka kori ƙarar to amma malamai suka ce wannan kadai ya takaita ne a tsakanin kafuri da kafuri. ko yanzu idan akwai kotunan musulunci sai arna suka yi fada junansu sai suka taho kotun musulunci alkalin musulmi yana da dama ya ce ba za mu saurari karar ku ba dan ku ba yan addinin mu bane in kuna son mu saurari karar ku to ku yi imani da mu in kun yarda muna da adalci dan me ba ku ba addinin mu ba wannan ma hanya ce daga cikin hanyoyin da'awa la'allan ane musu haka za su shiga musuluncin don su samu adalci su ci daɗi ciki da waje to amma idan musulmi ne kuma da kirista suka yi faɗa fa a nan in an zo kotun musulunci alkali baya da dama ya kori shari'arsu ballantana kuma musulmi da musulmi sai dai malamai suka yi saɓani dangane da kafirin da ake zaman lafiya da shi kafiran amana sai suka yi fada i junansu shin su ma in suka zo kotun musulunci dan a raba musu gaddama alkalin musulmi yana da dama ya kori shari'a su wasu suka ce in yayi ba laifi wasu suka ce a'a ba zai yi ba sai ya musu mu'amala irin ta musulmi wasu suka ce a'a ai dai duk kafiri kafiri ne ko da ana zaman lafiya da shi tunda Allah ya ce fa in ja'uka fa kun bainahum aw a'rib anhum sun shiga ciki an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce wa in turib anhum in ka kori karar su ka bijire musu falan yadurruka shay'a ba abinda za su cutar da kai da shi wa in hakamta amma in ka yadda za ka yi hukunci a tsakanin su fa hakum bainahum bil qist lallai kai hukunci tsakanin su da gaskiya da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lallai Allah yana son masu gaskiya yana son masu adalci na'am وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله يتي وكيف يهكمونك يدمي ما ذا سكي كاو كارا وجنكا سكي كاو هكونشي جبنكا وعندهم التوراة الهالنجا التوراة هننسو فيها حكم الله إتما أي أتجنت أكوي هكونشن الله kusan duk abin da aka ce in ya faru gare mu mu yi haka aka ce in ya faru gare su su yi a cikin attaura wannan sai yake nuna cewa da yawa hukunce hukuncen attaura sun yi kama da hukunce hukuncen mai qur'ani ga misali can abin da ya shafi rajam da ka Allah ya ce wa kaifa naka dan me za su rinka kawo ƙara wajenka su rinka kawo hukunci gabanka wa indahum tauratu alhalin ga attaura a wajensu fiha hukumullahi ita ma a cikinta akwai hukuncin Allah to sannan matsalar thumma yatawallawna min ba'di zalika kuma bayan kai musu hukunci sai su ki karba su bijire kaga anan kafirci biyu sun bijire wa qur'ani sun bijire wa at inda sun tsaya da tasu ta at-taura ba su aiki da ita ba laifi daya ya ishe su amma yanzu sun zo wajenka qur'anin an gaya musu me ya faɗa sun kafirce masa kuma daman a attaura ma haka yake suka kafirce mata kaga laifi biyu shine Allah ya ce fun mai tawallawna min ba'di zalika sannan bayan an musu hukunci da Qur'anin kuma su bijire su juya baya su ki karba lallai wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane ba domin duk mu'mini idan aka ce masa ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya hukunta sai ya miƙa wuya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya yiwa ga mumini namiji ko mumina mace a ce ga abin da Allah ya zartar ga abin da manzon Allah ya zartar kuma ya ce shi yana da wani sakan alternative yana da wani zaɓi ba wannan ba ubangiji ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah ya bata bata wacce take mabayyaniya da haka lalle yahudawa ka sani ba mu'minai bane ba inda mu'minai ne in aka ce musu Allah ya ce sai su miƙa wuya in da muminai ne in aka ce manzan Allah ya ce sai su sallama inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yakuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun lalle muminin kwarai shine wanda idan aka kiraye shi zuwa ga Allah da manzansa don su yi hukunci sai ce na ji na bi wannan kam shine dan aljanna Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullah

Allah ubangiji ya saka ya da dukkanin wanda suka ce mata da kuma masu niyya ma wanda suka samu damar iko a na biyu akwai in Allah ya kai mu ranar lahadi mai zuwa din nan mun ta mun tattauna da malamin Allah ranar ranar za a rufe karatu in Allah ya kai lahadi to wanda shine ta kafin Allah ya kai mu lokacin Allah ubangiji ya tabbake mu Allah ya jagora Allahu alaikum wa rahmatullahi kofa to ana sake na to eh. ana ashe an sake tura aka ji zagaya sake yanzu ba to shi da abin da ya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce assalamu alaikum gaisuwa gare ka malam na bukatar malam ya mana bayani akan fa'idojin suratu yasin allah ya sa malam da masu da ma sauran jama'a mu gama da duniya lafiya dukkanin wata sura ko wata aya cikin alkur'ani tana da fa'ida tana da daraja a matsayinta na zancen allah Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa falalar zancen Allah akan dukkan wani zance kamar falalar Allah ne akan bayinsa da haka zancen Allah baki ɗayansa yana da falala kuma yana da daraja Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha matsaniya Allah shi ya saukar da mafi kyawun zance kamar yadda ya ce wa man ahsanu min Allahi hadisa qila wa man asdaqu min Allahi hadisa wa man asdaqu min Allahi qila to amma akwai wani abu da akan samu na matsala a wasu lokuta na masu ƙoƙarin sai sun ƙaƙaro wa kowace sura ko kowace aya wata falala ta ta daban wanda wannan shi ya faru musamman ga suratu yasin sau da dama za ka ga mutane sun yi wa suratu yasin mummunar fahimta sakamakon wasu maganganu na karyace karyece da wasu suke yadawa da sunan suratu yasin a ce tana da burdi tana da wani wuridi da ake yi tana da kaza tana da kaza dafa ice in an karanta ta sai an yi yanka kowace sura in an karanta a aya in an karanta a cikinta ga wani wuridi da za a ja ga wani ruhani a ƙarƙashin ayar kaza da yake mata hidima har ya zama mutane sun ɗauki suratu yasin su ne mata wani kallo na daban cikin surorin alkur'ani sukan ɗauke ta wata sura ce ta mugunta wata sura ce ta keta ta yadda sukan tsorata junansu da ita duk abin da ya shiga tsakanin kan dan uwanka in aka ce yasin sai ya tsorata akwai yasin mai kululai akwai yasin mai langa ana langa ana ja akwai yasin mai barkono to wannan dukkanin su ƙarya ne ma anzalallahu bi hamin sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da wannan ba kuma mafi yawan waɗanda suke yin waɗannan su ne sufaye masu bin ɗarikun sufaye domin daman galibin su ko dukansu 'yan ashafalala ne da malaman da mabiyan imam suyudi ya farke musu laya a cikin alfiyatul hadith dangane da suwa suke yi wa annabi ƙarya suke cika littattafan addini da ƙaryace-ƙaryace suke ɗaukan surorin ƙur'ani su ta ƙaryace-ƙaryacen cewa ga wata falala kaza ga wurdi kaza in an ja sau kaza ko an yi sau kaza da imamu suyuɗi ya zo bayani cikin alfiya sai ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها ألوهموهم كالواضئين في فضائل الصور فمن رآها في كتابه فظر yace wa sharruhum mafi sharrin masu yi wa annabi ƙarya cikin al'umma sufiyatun su ne sufaye inji imam suyuti abdurrahman yace kad wada'u sun yi ƙaryace karyace da yawa muhtasibina al-ajra fi ma yadda wai har suna da'awar ma wannan ƙaryar lada za a basu sun shura hadisin da annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan a maq'adahu minan nar duk wanda yayi mun ƙarya da gangan sai an sa shi a wuta su a madadin wannan a madadin su tsorata su firgita sai suke riya cewa ai su ƙaryar su ma lada za a basu imamu suyuti ya ce fa qubilat minhum rukunan lahum da yawa mutane sun karbi wannan karece karece daga bakin sufaye saboda san addini saboda san falala saboda san a shiga aljanna a bagas yace hatta abana ha uluhi mamun humu ko uluhumuhum har sai da malaman hadisi masu kwazo masu himma suka zo suka rinka bin diddigin maganganun annabi suna tona musu asiri dangane da me annabi ya faɗa menene kuma ƙarya aka yi wa annabi bai faɗa ba da haka sai ya ce famar ra'aha fi kitabihi fazar kalwadi'ina fi fada'il suwar ce kamar ƙarairayin da ake akan falalar surori duk wata sura a ce tana da falala kaza tana da wurdi kaza tana da burdi kaza tana da kaza kaza Ya ce to wannan galibi ƙaryayyaci ne musamman wannan na suratu yasin da aka imamu suyuti ya ce wa man fi kitabihi fazar ko famar ra'aha fi kitabihi fazar duk wanda ya ci karo da irin wannan karerayin a littafin sa ya tsallake su ya guje musu ba su da asali yana daga cikin ƙaryar da ake yi da faɗa falala da ake na surutu ya san cewa in an karanta wa matacce ita ba za a yi masa tambayar kabari ba da haka in an aje gawa sai kaga mutane sun zo sun kewaye ta sai an sauke ya san sannan za a je a binne wannan ma ƙarya ne hadisin ƙarya ne ba inda annabi ya ce in mutum ya mutu a karanta masa surati yasin ba wata sura ko wata aya ta qur'ani da in mutum ya mutu ake karanta masa da haka wannan ƙarya ne ya kamata mu kiyaye duk waɗannan littattafan da ake sayarwa buridin yasin buridin izawaka buridin kaza ƙarya ce so ake a samu kuɗi da kai kuma an san ba kai karatu ba kuma kana son ka ci bagas baka yi karatu ba kuma za ka shiga aljanna a sauki baka karanta aljanna ba kuma za zaka to kaga ko aikin gwamnati dai a duniya ai sai ka je ka yi karatu ka zo da certificate ake daukan ka ko duk kwarewarka nawa ne mutumin da yake a garejin sa bakanike ya fi injiniyoyin da suka yi karatun digiri kwarewa a kanikanci amma ana daukar da aiki saboda akwai ka'ida sai ya je ya zo da wannan takarda to shi Allah a tasa ce ba ka'ida baka cika ka'idojinsa ba kawai sai ka zo kai tsaye zaka addini yana da ka'idoji dole ne ka karanta shi sannan ka fahimce shi sannan ka yi aiki da shi kuma ka yi ikhlasi amma matukar abu ya zama abu haka kofa buɗe to ko shakka babu wannan ya zama baragada ya zama shirme mai tambaya ta gaba ya ce da fatan allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai albarka da kuma amfani amin sai ce malam dan allah a tsakanin kasaru da cika sallah wanne ya fi a musulunci kasaru shi ya fi ga mai tafiya ba a taba ganin annabi yana tafiya yana cika sallah ba amma dai akwai da yawa daga cikin sahabbai kamar na Aisha ta ce muna tafiya da shi yayi kasaru ni in cika bai hana ni ba amma shi bai cika ba ƙa'ida kuma wa khairul huda huda Muhammad mafi alherin shari'a shine abin da shi annabin yayi da kansa da haka shi ba a taba ganin yana tafiya kuma yana cika sallah ba ba a taba ganin yana tafiya kuma yana azumi ba shi ka in dai zai yi tafiya sai ya aje azumi in dai zai yi tafiya sai ya yi kasaru sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine abin da ya fi ya sannan mai kasaru zai bari sai an gama cika sallah sannan ya yi tashi ko kuwa ba ruwanka da sai ka bari an gama cika sallah tasa suke taka kake yi ana sallah a masallaci ka ja gefe kai matafi ne kai kasarinka an gane ko in kuma ka bi su to sai ka cika amma in dai za ka yi kasarinka ba sai ka jira sun gama tasu ba su yi tasu kai taka irin kuskuren da mata sukan yi galibi su ce ba za su yi sallah a zahar ba sai an sauko daga juma'a waye ce sai an sauko daga juma'a zaki a zahar in kika mutu kuma fa ba a sauko daga juma'a ba juma'a su daban a zahar ɗinki daban su suna juma'a su yi tasu. ke kina gida ki azhar ɗinki da zarar lokacin azhar yayi tambayar sa ta biye ce dan Allah malam ina neman addu'ar ka da ta yan uwa to ba tambaya bace kenan addu'a ce musulmi da fatan Allah ya bani sana'a wadda ta fi wacce nake yi alheri domin tana hana ni karatu sannan ya biya mana bukatu ko ya biya min bukatuna idan su ne mafi alheri to mu ma har da namu da na uwa musulmi baki ɗaya amin takarda ta gaba ce assalamu alaikum ina da tambaya kamar haka mutum ne ya aikata zina sai yarinyar ta samu ciki kuma suka zubar da cikin aboshin shin menene matsayinsu a gurin ubangiji kuma musulmai ne dukkansu eh in musulmi ne kafin su yi zina har yanzu suna nan a musulman su zina ba ta fitar da mutum daga musulunci an gane ko kuma a wajen Allah masu laifi ne bayan sun yi laifin zina kuma sun kashe rai haka yanzu laifi biyu ke kansu laifin zina da laifin kisan kai musamman idan cikin ya kai kwana 120 domin matukar ciki ya kai kwana ɗari da ashirin to an busa masa rai da aka kashe shi a wannan lokacin ko zubar da shi a wannan lokacin malamai suka ce daidai yake da kisan kai duk da cewa diya kuma ba cikakken ta mai rai ake bayarwa ba ba cikakken ta mutum ake bayarwa ba gurratu abdin ake bayarwa idan aka zubar da ciki ko ka da cikin cikinta ya bare ko ka tunkuɗe ta ko ka tsorata ta har cikinta ya bare to abin da zaka biya shine gurrata abdin gurrata abdin wasu sun ce raƙumi ashirin wasu sun ce raƙumi goma wasu sun ce raƙumi biyar mafi karancin abin da aka ce shine rakumi biyar ba diyar cikakken mutum ake bayarwa ba amma dai malamai suka ce tabbas ciki in ya kai kwana 120 to ya zama mai rai zubar da shi kashe rai ne da aka in cikin da kuka zubar ya kai kwana 120 kun kashe rai kuma kun yi zina da aka yanzu sai ku yi nadama ku tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala in kuka tuba tuba na gaskiya Allah ya shirye yake da ya yafe mu na'am suwa su waɗannan iyayen sauran dangin ɗan amma ban da su idan misali su ɗin suna da 'ya'ya ban da shi to sauran 'ya'yan ai a matsayin 'yan uwansa ne za su ci gadansa idan ba su da 'ya'ya ba su da kowa su dai ba za su ci ba sai su ɗauka su kai bai mali babu kafara a zubar da ciki gurrata abdin ne diya kawai amma babu kafara a zubar da ciki ko kashe ɗan ciki mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam ilimi da nisan kwana mai albarka amin ya ce tambaya na shine mutum ne ya ci kuɗin wani ɗan uwansa alhalin ɗan uwan nasa bai sani ba to sai yana son ya biya shi kuma baya so ya sani to malam ya halatta ya ce mai ga kyauta ga kyautar kuɗi alhalin shi dai da niyyar biyan sa yayi eh ya halatta malamai suka ce duk wanda ya ci kudin wani in ya je garin ko ya saci kudin wani bai sani ba sai daga baya ya ji wa'azi yanzu idan ya je mayar da kuɗin in ya ce sata ya kilu za ta jawo bau in da ya yadda da kai yanzu ka tona kanka asiri ba yadda yanzu zai rinka maka kallon kallo to kaga ko a nan ba gyara aka yi ba barna kenan aka yi to musulunci baya kan barna a madadin haka ka yi duk dabarar da za ka yi kudinsa su shiga hannunsa ba sai ka gaya masa hakikanin me ya faru ba in mace ce ta yi wa mijinta fata, sai yanzu ta tuba sai take so ta biya shi to wata ran ya zo zai bata kudin cefane sai ta ce a ba komai wallahi na dan yi wata samuwa yau kai ma ka huta duk yadda zai je yadda ta yi samuwar kar ta kara daga nan kawai kai dai ba komai rabo rababbe daga tsuntsu daga sama gasashe kawai sha hurumanka amma idan ta faɗi cewa ai sata ne makaran nan mai gida shi kenan yanzu kofarsa sai ya kulle da kuba ya danna kwaɗo ya sa masu gadi ke iyakar ki tsakar gida ga ai barna ta faru rashin yadda za ta shiga tsakanin ku daga baya yace shin sannan malam wai da gaske ne imam nasiruddin albani ya yi kungiyar shi'a kafin ya zama ahalus sunna wanda ya gaya maka sai ya kawo inda ya gani wanda ya gaya maka ya kawo littafin da aka rubuta a inda ya gani shikenan kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina ma addu'a ko ina mai addu'a ga malam allah ƙara ma hasken imani da fahimta to na gode amin ya ce malam game da haramcin riba daga alkur'ani mai girma don allah ina son ƙarin bayani ko kuma matsayin malamai game da aikin banki riba haramun ce riba cinta yana daga cikin manya-manyan zunubai hasali ma malamai suka ce ita tana da wani bambanci da sauran laifuffuka duk laifin da aka faɗa a ƙur'ani ba wanda aka ce mai yinsa yana faɗa da Allah sai riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam tafa'alu fa'adhanu bi harbin min Allah a wajen zina ba a ce mai zina yana faɗa da Allah ba a wajen caca ba a ce mai caca yana faɗa da Allah ba kai hatta a wajen shirka ba a ce mai shirka yana faɗa da Allah ba amma da aka zo riba sai aka ce mai riba ya sani in bai daina ba to da Allah yake faɗa to wannan ku sai tabbatar da cewa lallai ba karamin laifi ba ce ba riba kuma annabi ya faɗe ta cikin kaba'ir zunub manya manyan zunubai a cikin hadisai masu yawa kamar hadisin saba al-mubiqat da ya ce ijtanibu sab al ku nisanci laifuffuka guda bakwai masu kai mutum ga halaka daga ciki wa akalin riba da cin riba dangane ku da matsayin malamai game da aikin banki wani bankin ja'iz yanzu ga bankunan musulunci ko aikin banki malamai sukan ɗauka ko sukan ba shi hukunci ga wanda bai da wani aikin yi a matsayin hukuncin mushe na mutum ya ci a lokacin da bayi da abincin ci amma da zarar ya samu kuma sai ya bashi ya koma cin abincin halal mutumin da yake aiki a bankin da ake mu'amala da riba abin da ya zama wajibi a kansa ɗayan biyu ne ƙoƙarin ya ga bankin in zai iya sun canja daga tsarin riba sun koma tsarin islamic banking an gane ko wannan kalubale ne akan duk ma'aikatanmu na banki su yi kokari a duk bankunan da suke aiki su kawo idea na a kokari a samar da islamic banking in an samu islamic banking su sai su koma wannan bangaren ba ruwansu da bangaren riba wannan ma sauki ne abu na biyu in haka ba za ta yi ba to sun fara neman aiki a bankunan da suke implementing islamic banking system ko kuma su su ci gaba da neman aiki a wasu masana'antun da ba bankin riba ba da zarar ku sun sani to su ba bankin riba su koma can amma yanzu rana tsaka ba za mu musu fatawar su aje aiki ba musulunci baya hana ka abu sai ya kawo maka substitute sai ya kawo maka badil madadi wanda in ba wancan za ka rike shi a madadin sa an gane ko haka musulunci ya bi wajen hana riba da hana shan giya sai da ya bi mataki mataki ya tarbiyyanci mutane ya ba su ayyukan yi ya ba su mafita sannan sai ya raba su da wancan da haka abin da yake wajibi a kanka ya dan uwa ka ci gaba da neman aiki kuma da gaske kuma in ka samu aiki Allah ya san ka samu ka samu ka raina ko ka samu ka ƙi ka ci gaba da na riba to kuma wannan kai da Allah zaka je ka tarar da shi a lahira tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam dan Allah menene matsayin gemu a musulunci da kuma eh, gemu a musulunci kuma laifi ne aske shi ba tare da dalili ba matsayin gemu a musulunci sifa ce ta annabawa baki ɗayansu duk annabawa suna da gemu ka koma hatta a cikin attaura linjila menene duk sauran littattafai inda za a yi maka bayanin wani annabi sai kaga an yi shi da gemu ka kalli hatta kiristoci da suke zana butun butumi su ce jesus ne za ga sun yi masa ne gemu in sun yi hoton ibrahim za ka ga sun masa ne gemu duk ko ba musulmi ba in za a yi drawin din annabi sai kaga an yi masa gemu duk da mu a aqidar mu ko wannan drawing din duk ƙarya ce amma dai me yasa sai sun masa gemu dan sun san a asalin yadda aka faɗa yana da gemu sannan tafiya ta tafiya mu zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta tarihin annabi da sirarsa da shama'il ɗinsa da sifofinsa zaka ji an ce yana da cikakken gemu domin cikar namiji gemu to sannan yi umarni cikin hadisai masu tarin yawa ku cika gemu ku datse gashin baki ku saba wa yahudu da nasara domin yahudu sai dai su bar gemu ba sa su aske gashin baki ta ɗai ko yau ka ga yahudawa malaman nan masu kaboyi wannan hular malfan nan da wannan gawon ɗin za gansu da gemu kamar zai taɓa kirji ko ba haka ba su kuma nasara sai dai su kwashe gemu sai su bar gashin baki murɗeɗe a danni fura ake ce masa ko a fura da za gan shi kamar zai shiga kunne irin na hoton na jikin naira goma nan harvard makoli ko wannan murɗaɗɗen to su nasara haka sai sai annabi ya ce ku kar ku aske gashin baki duka sai dai ku rinka rage shi gemu kuma ku cika shi da haka mu addinin mu umarni ne ga maza cewa su cika gemu aske shi in ba da larura ba laifi ne ina nufin aske shi ta ɗai ta ɗai a sa wuka a tatse a tanɗe a to wannan in ba larura ba ce laifi ne a musulunci domin saba wa umarnin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan ka dawo har yanzu shehunnan ɗariƙa galibi za ka ga waɗansu mutane sukan aibanta wa 'yan izala sai 'yan izala ne masu gemu masu ɗage wando ko ma a ce ba su sa wandon ƙannansu haka suke cewa to ka dawo ka ga abin mamaki duk wani shehun ɗariƙa da zaka ga fostarsa ba ka ganin sa ba gemu sai da me to dan me yasa shehun nan ku da gemu mu kuma ku rinka aibata mana da mun yi gemu rainin wayo ne duk gemu ba gemu ba ne ba za ka jo suna kumfan baki gemu kaza ai ta zagi ai ta ba'a ai ta habaici akwai wanda ya ce ma gemu in dai da abu ne mai kyau Allah ba zai fito da shi a haɓar ɗan bunsuru ba wal sai muka ce to in dai so kake aske gemu a faro daga gida dan shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙa kuma ga fastan babansa nan tana ta gewaye gari kuma da gemu kaga in wa'azi kake mana na mu cire to ya kamata ka faro wa'azin daga gida ko kuka fito da fastan babanku da gemu kuma kun zo kuna zagin masu gemu ba kwa tsoron zagin nan yayi ribas ko kun ɗauka mota ce kawai take da giyar bas zagi ma fa yana da giyar bas zai iya yin baya ya koma can Allah ya kiyaye ya ce malam ta yaya mutum zai dace da ƙololan san annabi sallallahu alaihi wasallam ƙololan san annabi shine imani da shi da bin sunnarsa haka alqadi iyal mai ashafa ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnati alamar kai kololan mai san annabi ne a ga kana bin sunnarsa bin annabi ko san annabi ba shine waka ba da buga da jojala da bajojala da piano da jita da kaza da kaza da shan kwaya da kin sallah akan lokaci wannan ba shine san annabi ba ba yadda za a annabi ya zo ya koyar da wannan shirman da sakarcin a duniya san annabi shine ka yi imani da shi duk abin da ya faɗa ka sallama ka yadda duk abin da ya faɗa ka yi iya ƙoƙarin yin ka kaga ka kwatanta in na umarni ne ka bi in na hani ne ka guje masa to wannan shine ke nuna cewa daga sai kana son annabi Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in daga sai kuna son annabi to lalle kuna son Allah to ku bi annabi ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malan lafiya da basira ina buƙatan ƙarin bayani bisa ga fatawar wasu malamai kamar yadda suke halatta suke halatta wanda suka ɗebo kuɗin jama'a suka yi aikan alheri da su kamar gina masallaci gina islamiyya taimakawa gajiyayyu gyaran makabarta daukan nauyin ɗalibai marasa galihu da sauransu ina so malam ya kara fahimtar da mu akan wake daren lailatul qadr to musulunci da ya ce ai sadaka ai kyauta caye da kuɗin halal duk wani aiki da ka sani na alkhairi na kashe kuɗi da musulunci ya ai da kuɗin halal ne dan kada dokin yin aikin alkhairi ya sa ka je ka yi sata kuma ka zo ka ce za ka yi aikin alkhairi za ka sha wahalar banza ne kayo sata ana nan ana banka laifin sata kuma ka zo kayi aikin kuma ba za a karba ba tunda ba da fresh kudin ka kai ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin barawo kuma baya cikin muttaqin shi yasa wajen gina masallaci manzo Allah ce man bana lillahi masjidan bimalin halalin duk wanda ya gina wa Allah masallaci da kuɗin halal banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida aljanna da ka mu ba ma fatawar cewa ka sato kuɗin mutane ka zo kai sadaka ka sato kuɗin mutane kai ta biya wa mutane suna zuwa umara wa ya ɗora maka haka ba wanda ya ɗora maka haka in ka mutu baka kai kowa umara ba baka da laifi a wajen Allah amma ka mutu da sata kana da laifi a wajen Allah kuma musamman sata al'umma wacce ta fi girman haƙƙi domin raunata kashe al'umma kake gaba daya da bambanci kai wa mutum daya sata da kuma kai wa al'umma duka sata in kai wa mutum daya sata shi kadai da sa ka karya amma lokacin da ka sace kudin local government ɗinku ko state ɗinku ko kasar ku baki daya to duk al'ummar kasar ka sace wa kuɗi duk su ka ta gayyara yanzu duk sai sun ce sun yafe maka to ta yaya za su iya su ce sun yafe maka wasu lokacin da kake satar lokacin suka mutu wasu lokacin da ka gama satar su kuma sun mutu kan ka fara ci wasu kuma kana cikin ci su suka mutu to duk kuma kuɗinsu su ne kaga abu ne ba karami ba sharri ne ba karami ba da aka mu daina biye wa rudin shaidan cewa ba komai mu sato kuɗin in ya so sai mu gina masallaci Allah ga naka ai ana sallah ai akwai falalar sallar masallaci to kuma akwai sharrin kuɗin sata kuma masallaci inda kuɗin sata ka gina Allah ba zai karɓa ba da nassan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ba fatawar ahlus sunna bace cewa ayi sata a zo ayi sadaka wannan fatawar shedan ce da yawa yan uwan annabi yusuf uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin shedan ne zai zo ya zuga kai ce yi aikin laifi ba laifi ai daga baya akwai istighfari to kana da garantin in ka zo kai istighfarin daga bayan za a karba kana da garantin kana cikin laifin ma ba za ka mutu ba kafin lokacin istighfarin tukuna baka da garantin duk wannan wannan rudu ne na shaidan kar ka yadda da shi ka tsaya akan albashin ka rike amana kowannen kaiwa al'umma kana da lada ba karami ba a wajen Allah to sannan yace aya yana so a bayani akan falalan lailatul qadari lailatul qadari yana da falala mai yawa kuma ana ta bayani a cikin maganganu cikin karatuttuka na san malamai sun yi bayanai musamman a wannan lokaci da muke tsaka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalarsa kuma yakan ce da al'umma kasi sakaci a kwanakin da ake sa ran ganin lailatul qadari wanda su ne wuturi na goman ƙarshen watan ramadan daren 21 daren 23 kamar jiya kenan da daren 25 kamar jibi kenan da daren 27 kaga kamar citta kenan najin. jin da kuma daren ashirin tara mana in ma mutum zai yi sakaci a sauran kwanaki to waɗannan kwanakin kada ya kuskure ya sakaci ko mace ce take al'ada ta tashi ba dole sai ta yi sallah ba dole sai ta yi karatun qur'ani ba ta yi ta allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko mutum ne mara lafiya a gadon asibiti a waɗannan dararen ya yawaita faɗar wannan kalmar nana aisha ta ce ya ma'aikin allah in na ga kamar daren da nake ciki shine na lailatul qadar me ya kamata in yace ki yawaita faɗan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ba dole ba sai mace tana sallah ko da ba ta sallah ba dole ba sai zaka iya sallah ko da ba zaka iya sallah ba wannan zikirin kai tana na tashi Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik